Zaben cike gurbi na ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Arewa da Basa a jihar Filato ya sanya jam'iyyun siyasa da al'ummar yankin yin nazari kan alƙiblar siyasa kafin manyan zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023. Cikin jam'iyyu goma sha ɗaya da suka shiga zaben, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ayyana ɗan takarar PDP ne a matsayin wanda ya lashe zaben. Wani kusa a jam'iyyar APC a Jos ta Arewa, Alhaji Jamilu Baba, ya ce bai yi mamakin rashin cin zaben da jam'iyyar APC ta yi ba. An samu kuskure ne daga su shugabannin jam'iyyar na APC da kuma waɗansu sun yi amfani da mai girma gwamnan jihar Filato an tursasa wa mutane ɗan takarar da ba sa so kuma ki gane malama zainab mutane fa yanzu sun daina zaben mu jam'iyya mutane mutum suke zaɓa sai sun san mutum sun san alakarsa da shi kafin su zaɓe shi shugaban kasa ma ya gaya wa shugabannin jam'iyyar apc a matakin na kasa idan ba su daina kama karya ba musamman gwamnonin cikin jam'iyyar apc idan ba su daina wa mutane kama karya ba to su tabbata da kansu 'yan jam'iyyar apc za su kare da jam'iyyar apc a bangare guda kuwa shi ma kusa a jam'iyyar pdp a jihar plato honorable bitrus kaze ya ce tun farko sun san cewa jam'iyyar pdp ce za ta lashe zaben abin da ya faru a wannan zaɓe shine tikakkiyar ainihin siyasa da jama'a suka fito suka kada kuri'a yadda nan suke so saboda ka muna ganin yadda aka yi ma APC ta shiga gwamnati ai kuskuren PDP ne saboda ka idan PDP ta yi gyaran kayanta mulki sai dawo gida daga yanzu dai APC ta shiga shiri ta tattare nata ta yi nata ta koma inda ta fito mulki kam dan Allah ya yarda PDP tana zuwa Shi ko ɗan takarar jam'iyyar PRP da bai samu nasara a zaben ba, Adamu Muhammad Alkali ya yi barazanar shiga kotu ne. Akwai abubuwa da aka yi wanda sun saba dokokin ƙasa, sun saba dokokin hukumar zaɓe. Za mu ƙalubalanci haƙƙin 'yan wannan constituency ɗin da ake neman a ko kuma aka nema a dakule domin kamar yadda kullum muke faɗa mu ba muna fitowa ba ne don kanmu ba don al'umma muke fitowa kuma za mu ƙalubalanci wannan abu a gaban kuliya insha Allah. Wani mai faɗa a ji a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa Alhaji Ali Promota ya ce abin takaici ne yadda aka samu sa'insa tsakanin al'ummar garin Jos da gwamnatin jihar. to an samu nasara an samu zaman lafiya amma abin bakin ciki yanzu da aka zo sai kuma muna so mu warware wancan abin da aka yi na samun zaman lafiya da aka yi saboda mai saboda son zuciya da kuma kawo fitinu fitinu iri iri wanda kuma muna ganin bai dace ba wanda yake mu mutum mutanen Jos ya kamata mu sani cewa ba mu da wani ruwan da ya wuce jos duk wani wa'anda suka zo jos din nan suka zauna sun haifi yaya a wurin amma har yanzu su basu dauka su yayan jazz bane da haka abin da za su yi a jos ba za su je garuruwan su su yi ba wani mai faɗa a ji a karamar hukumar jos ta arewa kenan Alhaji Ali Promoter Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya